hoto na talatin da ɗaya yesu ya gamu da wani mutune mai aljannu an ɗarme shi da igiya amma ko da yaushe yana hidda igiyan nan da tsarkan nan da an ka ɗarme shi mutunan nan yana da ƙarfi ƙwarai da yesu ya ga mutunan nan ya ce ma aljannun nan su hita gare shi aljannu sun ka hita gare shi yesu ya ce mutunan nan ya tafi gida don ya faɗa ma iyalin shi wadda Yesu ya yi. In mutumin ya bar hanyar shaiɗan ya yarda da Yesu mai ceto, yana samun ceto ƙwarai, shaiɗan amma bai jin daɗi. Ko da yaushe yana jarabtan mutum don maƙiyan mutane ne shi shaiɗan. Shaiɗan yana tsoron maganar Yesu, amma shaiɗan bai iya mana komi sai da yarda Allah. bai kamata mu ji tsoro ba bai kamata mu ji tsoron komi ba Allah shi ne mai girma kuma Yesu ya yi ƙarhin shaiɗan